'Yan kasuwan Terminus da ke nan birnin Jos inda harin bom da aka kai makon jiya ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi da dama sun buƙaci gwamnati da ta buɗe kasuwar don rage matsalar rayuwa da 'yan kasuwan suka fada ciki. Bayan harin bama mai biyu da aka kai a kasuwar ta Terminus dai, gwamnatin jihar Plateau ta rufe kasuwar inda take gudanar da aikin kwashe baraguzan rumfunan da aka yi ba bisa ka'ida ba, waɗanda a ciki ne aka sami mace-macen jama'a da dama kasancewar yadda suke dab da bakin titi. Shugaban kungiyar 'yan kasuwan na Terminus Abdulrahman Jimo Yusuf ya ce, suna roƙon gwamnati da ta hanzarta buɗe kasuwan don rage matsalar rayuwa da su da iyalansu ke ciki. Ni na kira da gwamnati ne su taimaka mana kada mutum nan ya zama na guda biyu. Talakawanmu a yi kokari a taimaka buɗe kasuwan nan. mu samu mu cigaba da kasuwancin nan idan muka cigaba da kasuwancin nan wannan zai nuna wa mutane kwanciyar hankali amma yanzu wayan sun rasa nasu wayan kuma sai sun fito sannan suke samun abin da za su ci a taimaka mana a buɗe mana kasuwannin nan da gaggawa a share da gaggawa a buɗe mana da gaggawa mu samu mu cigaba wanda yake bata gari yanzu Allah Allah suke yi in ba buɗe ba kuma yana iya faruwa shugaban kungiyar 'yan kasuwan terminus kenan inda harin bam ya yi sanadin rasa rayuka masu ɗimbin yawa a nan birnin Jos. Shi ma shugaban kungiyar 'yan kasuwan na jihar Plateau Mr. Danjuma Irse kiraye da ƙara matakan tsaro a kasuwar. Saboda abubuwa da ta faru da mu ranar talata a misalin karfe uku da muka rasa rayukan 'yan kasuwanmu a cikin wannan garin Jos. Wanda mu ba mu ji daɗin ta ba. Na farko mu sun yi kaɗan saboda haka muna roƙon gwamnati ta kare himma da sikiriti domin ta taimaka saboda 'yan kasuwa koyaushe suna iya san rayukansu da dukiyoyinsu mutane sama da 200 da dukiya wanda ta fi biliyon ɗaya wadda aka rasa bayan jama'a sau muna rokin gwamnati ta ɗauke matakai a kai maza-maza domin ta tabbatar ta taimaka mana muna kira kuma ga jami'an tsaro domin su tashi tsaye mu haɗa kai domin mu tabbatar wannan abin kada ya ci gaba Shi ko sakataren kungiyar agaji ta Red Cross a nan jihar Plateau Mr. Manasse Pampe shawara ya ba gwamnati da ta gina kasuwanni a unguwanni don rage cinkoso a kasuwar ta terminus. So domin akwai cinkoso jama'a da yawa shi yasa ta samu mutane da yawa ta kashe. Shawara na ga masu kasuwan yan kasuwan da kansu da kuma gwamnati shine a muna da unguyoyi da yawa a jihar Plateau manya-manyan unguwa ne. Ka kinga kamar gada biyu din nan an yi kasuwa a wurin mutum a daga gada biyu ba da wata dalili da zai je terminus ya ce je sai da kayan shi a wajen idan an yi irin wa'annan kasuwanin a kaman unguwan rogo a yi kuma a tudun wada kamar rikos da dai sauransu zai rage cunkoson jama'a a cikin akan titi suna sayar da kaya Sakataren kungiyar agaji ta Red Cross a jihar Plateau Mr. Manase Pampe. Ita ko gwamnatin jihar Plateau a yanzu haka tana kan share kasuwan ne kuma bata sanar da ranar da za ta bude kasuwar ba. Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a Najeriya.